Samun waɗannan motocin da aka yi a yau zai taimaka ainihin wajen warware matsalolin da fannin kiwon lafiyar Nijar ɗin yake fuskanta. Dr. Muhammad Hamisu Musa jami'i ne a ma'aikatar samar da kayayyakin aiki a ofishin ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar. Mota 150 a ƙasar Nijar wannan shi na fari. tun yanzu ka diba ganin ɗan malatin za a ɗauko shi bisa amalanke za a kawo shi a mai magani to amma wani ambulance yanzu akalla ma an ka diba gani ambulance 150 in aka ce a raba su a wiri jo kowanne ya samu a kaɗan 18-18 tau 18 obital lau gare mu kenan kaga alhamdulillah wannan abu da shugaban ƙasa yi Allah ya sami albarka. Wani kamfanin da ne mai zaman kansa ya damka motocin a hannun ofishin ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar a matsayin bashi har tsawon wadin shekaru uku. Wanda a nata bangaren gwamnatin za ta biya sannan a hankali daidai wa'adin da ya dace da ita. fasahar samun waɗannan motocin ko ya fito ne daga wani ofishin da ke kulawa da yarjejeniyar hulɗar kasuwanci tsakanin gwamnatin Nijar da kamfanoni masu zaman kansu. Kana babban sakataren dindindin na wannan ofishi Muhammad Musa ya yi mani ƙarin bayani a kai. Irin wannan ambulance kama hospital ne ita da kuɗin ah, Kuɗinta guda miliyon saba'in guda duka miliyon saba'in ya aka saida. Amma wa'annan da aka yi partenariat public privé wannan da kuke ji. Abin da ya sa kama an hudda duwan an hudda TVA an hudda nan sai suka komo kowace miliyan 35 ke na rabi kenan kudinsu miliyar 5.6 haka ne kudinsu shine aka rubuta shine gwamnati za ta biya shine gwamnati za ta biya kuma cikin kwanciyar hankali cikin ruwan sanyi da yake jagorantar bukin karbar motocin ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar Malam Manu Agali ya tabbatar man da cewa samun waɗannan motoci a yau tamkar faduwa ce ta zo daidai da zama daji akwai matsala na ambulance an ba ku misali kaman wadin surare bisa tarko ne ake doko mata masu juna biyu wato amalanke amalanke cewa da amalanke wadansu motoci wanda suke doka itace sai ku gani mace da ciki ko yaro yana ciwo yana bisa itace wani wuri sai ku gani an doko mace bisa moto wani wuri a kafa ake zuwa wani wuri a bisa rakumi ko jaki to in kun je kauye lalle akwai matsala babban masala kai kowa da kowa ya ce ana bukatan ambulance yanzu adadin waɗannan motocin za su isa kenan waɗannan a fara kin a fara waga shekara muka tambaya illahirin komin da eh, mutane wanda suke aiki cikin likitocinmu kamar kowace region a gaugauce ambulance mota nawa suke so su suka turo mana suka zama dari da hamsin. Abdullahi Muhammadu Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.